قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين الله يتي النبي موسى يا موسى حقيقه ni na zaɓe ka na fifita ka da saƙona kan dukkan mutane yayin da na aiko ka zuwa gare su na fifita ka da magana da kai ba tare da wani tsani ba ka karɓi abin da na baka na daraja mai girma ka zama cikin masu gode wa Allah a kan wannan kyauta mai girma